m'a ruiné et la vie de mon compteur. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karanta karantawa fil hashim gumel. Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai farmakin soja akan Hamas a duk Gaza amma sun bar kofa a buɗe domin wani sabon zagayen shawarwarin shiga tsakani a mako mai zuwa kamar yadda wani jami'in ƙasar ya bayyana a jiya Asabar wanda ya ki bayyana sunansa saboda tsananin halin da ake ciki. majiyar wadda sanata da kamfanin dillancin labarai na reuters ta ce an yanke shawarar sake sabon zagayen tattaunawar ne bayan da shugaban hukumar leƙen asiri ta isra'ila mossad ya gana da shugaban cia william burns da firaministan qatar mohammed bin abdulrahman bin jassim bil altani majiyar ta ce a ƙarshen taron an yanke shawarar cewa a cikin mako mai zuwa za a buɗe zaman sulhun bisa sabbin shawarwari daga masu shiga tsakani masar da qatar suka jagoranta tare da taka rawar amurka sosai an dai samu cikas a tattaunawar sulhu tsakanin abokan gaban biyu isra'ila ta buƙaci a sako mutanen da hamas ta yi garkuwa da su sannan hamas ta yi kira da a saki fursunonin falastini da kuma kawo ƙarshen yakin gaza 'Yan siyasar adawa a Mali sun faɗa jiya Asabar cewa sun kafa gwamnati riƙon ƙwarya domin adawa da wanda ke mulkin ƙasar, wanda sojoji ke mulki tun bayan juyin mulkin shekarar 2020. Wannan dai shine mataki na baya-bayan nan da 'yan adawa farar hula suka yi, tun bayan da shugabannin sojojin Mali suka kasa cika wa'adin watan Maris na gudanar da zaɓe tare da mika mika mulki gwamnatin farar hula. Majalisar wakilan jama'ar ƙasar a yau ta zaɓi mambobin gwamnati in ji wata sanarwa mai ɗauke da kwanan wata a Geneva da kuma ɗan siyasar kasar malamai gudun hijira Adnan Tore wanda aka bayyana a matsayin shugaban hukumar. Wannan gwamnati ita ce kaɗai halattacciyar gwamnati a Mali in ji rubutun. Ta bayyana sunan Firaminista kuma ministan tsaro na gwamnatin da ke hamayya da Muhammad Karif Khan ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar da aka yi gudun hijira aka lissafa a matsayin mambobi. a ɗaya bangaren kuma gwamnatin mulkin sojan burkina faso da ke kan karagar mulki tun bayan juyin mulkin da aka a shekarar biyu ta tsawaita mulkinta na tsawon shekara biyar a ƙashin yarjejeniyar da aka amince da ita yayin taron tuntuɓar ƙasar a jiya asabar in ji shugaban tattaunawar an da wa'adin mika mulki ga watanni 60 daga ranar 2 ga watan yulan shekarar hudu in ji shugaban kwamitin shirya taron tattaunawar na ƙasa kanal musa Diyalo bayan tattaunawar ya ƙara da cewa jagoran juyin mulkin ko mukaddashin shugaban Kasa ibrahim Traore na iya tsayawa takara a kowane zaɓe a ƙarshen lokacin milka mulki a ranar asabar ɗin da ta gabata ne aka fara taron tattaunawa na kwanaki biyu na ƙasa da ƙasa wanda ake ganin zai tsara hanyar koma mulkin farar hula ga al'ummar afirka ta yamma da ke fama da tashashen hankula. Labaran duniya da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kuɗi daga rukunin ƙasashe bakwai masu girman tattalin arziki a duniya sun ce sun cimma matsaya kan wani ƙudurin Amurka na karɓa ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine daga kaddarorin Rasha da aka rike su a ƙasashensu. Amma sun bayar jijiyar ƙarshe da za a yi aiki da su a gabanin taron kolin da shugabannin ƙasa za su yi a watan Yuli. Ministocin kuɗi sun faɗa a jiya Asabar cewa a cikin wata sanarwa bayan taron da suka yi a Stresa na Italiya. Cewa suna samun ci gaba kan kudin Amurka na karɓar bashi ga kuɗaɗen ruwa masu zuwa nan gaba kan kadarorin da aka rike don baiwa Ukraine ɗin a yanzu haka. shawarar ƙarshe da za a yanke za ta iya kasancewa tare da shugabannin kasashen G7 ciki har da shugaban Amurka Joe Biden a wata mai zuwa a taronsa na shekara-shekara a garin fasano da ke kudancin italiya daga ƙarshe manyan jam'iyyun siyasa hudu na afirka ta kudu sun fara yakin neman zaɓe a ƙarshen mako na ƙarshe kafin gudanar da zaben da zai iya kawo sauyi mafi muhimmanci a ƙasar cikin shekaru talatin jam'iyyar african national congress da ta daɗe tana mulki tana cikin gwamnati tun bayan kawo ƙarshen mulkin 'yan tsiraru na farar fata a shekarar 1994 magoya bayanta sun taru a filin wasan kwallon kafa da ke birnin johannesburg a ranar asabar don sauraron jawabin shugaban jam'iyyar kuma shugaban afirka ta kudu sirrin mafosa jam'iyyar anc na fuskantar matsin lamba da ba a taba ganin irin ta ba na ci gaba da rike rinjayen 'yan majalisar dokoki a kasar da tafi kowace ƙasa ci gaba a afirka a ranar laraba na iya zama wani muhimmin lokaci na jam'iyyar da Nelson Mandela ke jagoranta ta samu kasa da kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un da aka kada a karan farko. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana halima abdulra'uf jagorar shirin. Dalla a cikin shirin na wannan mako mun kawo muku tattaunawar mu da wata matashiya mai sana'ar zane-zane wato painting a turanci wacce take amfani da kafafen sada zumunta a matsayin ofis ɗin baje kolin ayyukanta da irin nasarorin da take samu wajen amfani da dandalin Instagram. Alƙalman ƙirdiga dai sun yi nuni da cewa a shekarun baya-bayan nan kafafen sada zumunta sun ƙara sauƙaƙe wa mutane a faɗin duniya yanayin tallata sana'o'insu inda suke amfani da dandalin yanar gizo a matsayin shagon baje kolin dukkan nau'ukan sana'o'i. Yanzu bar masada kuda da matashiya Maryam mai gida wacce aka fi sani da suna Atmimi a dandalin Instagram kuma a yanzu ita ce jagorar kungiyar mata masu zane-zane na Najeriya inda za ta fara bayani akan yadda ta fara amfani da shafin Instagram wajen baje kolin sana'arta. na Maryam Umar mai gida kuma ta ita ce zane-zane. Kwanan na aka bani president in Female Artists Association of Nigeria kenan mata da suke zane-zane na Nigeria gaba daya. Na fara gina followers ina da activities ina a instagram tun ina jami'a tun ina wurin 300 level nake yawan posting abubuwan da muke a aji da sauransu amma ban fiye sa sosai ba kawai dan kaɗan kaɗan sai a 2015 na fara sa na solo exhibition ina da nai to bayan na sa sai na ga wasu pages din suke ɗauka suna sa suna mun congratulation to nan ne na fara samun mutane na bin page ina su ga irin ga yar arewa na da take exhibition tana yin zane-zane na da fenti. To Maryam me ake nufi da solo exhibition? Solo exhibition shine baje kolin zane-zane na ni kadai da zan yi ba tare da mutane ba kuma na yi guda ɗaya na jami'a ABU kuma na yi guda biyu bayan na gama ABU ɗaya na yi shi a Kaduna sunan shi jama'ar mu na biyun kuma na yi shi a Turkish Institute a kwanan nan sanda matar shugaban ƙasar Turkey ta zo nigeria. Na'am shin akwai wani ofis na zahiri da ke baje kolin ayyukan ki? Ai ni kafafen kafafen sada zumunta shine kadai wurin da nake nuna zane-zane na shine kasuwa ta ita ce ofis dina idan na yi wa wasu aiki na yi posting sukan gaya wa wani ya zo ya duba page dina ya gani abin da ya mishi ya yi ordering ko kuma akwai wanda sun daɗe suna bi na fa da har shekara shida shekara bakwai su zo su gina gidansu su fara furnishing su tunani su shi a ah, akwai wata a instagram da muke following bari mu je mu siyi zane wurinta so kullum ina sawa da zan tuna maka cewa ga ta so a kona yaushe ba na jin jin nauyin nuna aiki na. To yaya dandalin Instagram ke taimakawa sana'arki musamman wajen samun kuɗaɗen shiga? Eh gaskiya yana taimakawa sosai saboda banda haka ma ayyuka na yana ƙara daraja kamar yadda zan saida wannan shekaran ba haka zan saida ba shekaran da zai zo aiki na za su ƙara tsada kuma darajar da suka sa mun shine zai sa aikin zane-zane na ya ƙara kuɗi. Gaskiya online mutane na da influence ba a raina kowa wani lokaci bai ma siya ba kawai zai reposting ne wani zai gani ya zo ya siya. Madalla Maryam Miriam a yanzu kina da dubban mabiya a shafin instagram waɗanne ababe kike ganin sun yi sanadiyar samun wa'annan mabiya ni gaskiya na daɗe ina tara followers ina don zan ce yanzu na akalla shekara goma da wannan page ɗin na wani instagram kuma kullum cikin posting nake idan ban yi posting aikin da nake ba a ranar zan nuna yadda na je siyan kayan aiki zan nuna yadda idan yana bani wahala ne idan ina jin daɗin shi ne duk zan nuna idan ina koyar da mutane idan na je sa zane-zanen shi ma zan yi video duk na sa ina nuna mutane mutane yana nake tafiyar da rayuwata yanda kuma sana'an zanen yake a rayuwata ina nuna musu abu ne da kowa ma zai iya yi idan ya sa kanshi ina kokarin nuna musu akwai jin daɗi a cikin shi sannan ina kifi in su engage da abin da nake yi ne wanda kullum kana so ka buɗe page ina ka ga to me take yanzu kana gani yanda rayuwata take tafiya to haka nake samun mutane da engagement banda wannan kuma idan na haɗu da mutane manyan kaman sarakuna haka nan ina dan yi hoto in dan yi posting sai mutane su ga ah wannan tana tare da wannan su ma haka su yi following suna dai engaging suna so su ga nake. To shin akwai waɗanda kike kallo a matsayin madubi masu karfafa miki gwiwa wajen aikin ki? Ni fa ina yarinya ba ni da role model da zan ce ina so in zama kamar wannan amma cikin matan da suka influencing ina na pursuing painting sosai ita ce Hajiya Kalti Magana yanzu ita ce director in National Troupe lokacin da nake jami'a muna karantu akan ta aka ce ita ce mai zane-zane wanda aka fi sani a arewacin Najeriya to a lokacin na ce to ni kuma ina so in zama na biyu alhamdulillah ina ga muna kan hanyar nan to banda ita kawai ni ina tafiyar da nawa kamar like original duk yadda na yi nawa hakan ne masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka to yanzu bari mu koma ga maryam ina ga batun yadda aka baki shugabancin kungiyar mata masu zane-zane an bani wannan shugaban mata na zane-zane kwanan nan saboda ya kamata a kai shugabancin arewa sannan kuma ana son matashiya wanda ta san aikin sosai sannan wanda za ta iya jan mutane da koyar da irin mu matasa harkan zane-zanen za a improving organization in shi a kai shi forward shi sa suka zaɓe ni sannan kuma ina hoping a tenure dina zan signing up mata na arewa da yawa a organization ɗin nan an musu providing platform da za su yi exhibitions da yawa su samu su sai da ayyukansu banda haka ma ina so ana musu trip training program akalla a ce wata-wata don a bunƙasa bunƙasa su banda arewa ma other six geopolitical zones in Nigeria duk ina da members da team lead da za a na gudanar da wannan training din kuma ina so a yi har da junior level wanda za mu na zuwa secondary school secondary school muna signing up yara mata da suke sana'an zane-zane tun suna kanana don su samu platform da kuma matan da za su na looking up to don su koyi wannan zane-zanen kuma su pursuing in shi a career ɗinsu. Shin an taɓa sukar ayyukan ki a kafafen sada zumunta? Gaskiya ba ba zan ce na taba jin wani criticism ba ko wani ya faɗi wani mummuna abu a kai na gaskiya ba san aka taba yi sai dai akwai wani lokaci da zan samu wasu ba ma a page ina ba kawai za su zo min directly su min message ne cikin mutunci su ce min suna bani shawara zanen mutane yanda yake a harka addini kuma wannan ina jin maganan su ina kokarin bari kuma a yanzu ma bana yin zanen mutane alhamdulillah na'am me kike ganin ya kai ki ga samun wannan nasara a sana'arki gaskiya abin da zan ce ya kai ni nasara da wannan ficen ba komai bane sai da Allah addu'an iyaye da sallah da kyautata wa 'yan uwa da abokan arziki da kuma in da na sa ma aiki na banda in kuma shine na yarda da kaina sosai duk wani aiki da zan yi duk wanda zan haɗa shi komai kankantan opportunity ina bashi daraja sosai ina yin shi tsakani da Allah ina yin shi ne da farin ciki da jin daɗi da 100% energy ko da da murmushi da yawa mutane magana mai faranta musu rai duk abubuwan na yana cikin abin da yake bunƙasa sana'a su ba za ka iya yi kai kaɗai ba saboda ka iya aikin ka idan ba ka yi mutane magana da za su ji sanyi a zuciyarsu business ɗinka za a tafi a barka saboda ba dole za ka sa su siya ba. Madalla da fatan dai mun ɗauki darasi a cikin bayanin matashiya Maryam kuma za mu amfana da su. To masu sauraro baki ɗaya kuma anan za mu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakwar da ta kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hauwa Umar zan gabatar. Shirin lafiya war jiki na wannan mako zai zo muku ne daga birnin Madina inda zai tattauna da jagoran tawagar likitocin da za su kula da lafiyar maniyata a birnin Madina wato Dr. Hamidu Muhammad Liman. To likita barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Shin wani irin shiri ne kuka yi don kula da lafiyar maniyata na a wannan birni na Madina? To alhamdulillah kowane shekara hukumar alhazai ta Najeriya tana ɗaukan matakai domin kula da alhazai hukuman ta dauki likitoci ta dauki masu kula da ba da magani pharmacists kenan da kuma masu jinyar marasa lafiya da kuma masu kula da muhalli da kuma yekuwa game da kula da lafiya wato environmental health officers domin kula da lafiya wannan alhazai kuma hukuman ta yi tanadi da magani isasshe wanda wasu aka shigo da su daga najeriya saboda yanayin halin sanin irin rashin lafiyar da ke damuwan mutanenmu wasu kuma magunguna da yawa su ma ana sayan su a nan saudiya domin rage walhalun shigo da magani da kuma tabbatar da cewa an wadatar da alhazai da maganin da duk suke bukata domin kula da matsalolin rashin lafiyar da za su iya tasowa a nan saudiya ko kuma waɗanda suka zo da su tun daga can gida kuma da taimakon allah da kuma haɗin kan da muke da da hukumomin lafiya na saudiya kowane shekara kuma najeriya ta alhazai tana neman izini daga hukumomin saudiya domin buɗe ƙananan asibitoci waɗanda za a iya sauraren marasa lafiya kuma a ba su taimakon da suke bukata a wannan shekara mun samu izini daga hukumar lafiya ta madina na da asibiti kanana asibiti guda uku daya a headquarters na hukumar alhazai da ke madina a shiyar kurban tana da tanadi wanda ba wai kawai idan ganin marasa lafiya ba har idan akwai bukatar kwanciya na kamar kwana ɗaya ko kwana biyu a ƙara ruwa a yi allurai ana iya yi a nan sannan akwai ƙananan asibitoci a cikin muhallan da alhazai ke zama su su ne suka fi kusa ga alhazai kuma duk ƙananan matsaloli su nan ne za a kula da su waɗanda suka fi ƙarfin waɗannan ƙananan wurare sai a kai ga babban asibiti ta shams almadina idan su ma a shams almadina aka tarar da matsalolin sun fi ƙarfin shams almadina muna da kyakkyawan alaƙa da asibitocin saudiya wanda sun ba da dama dukkan wani marasa lafiya ana ya kai shi asibitocinsu. Shin wani irin cututtuka maniyatan mu suka fi fuskanta? Kamar kowane dan adam akwai rashin lafiyan da su alhazai tun a gida suna da damuwansu amma wanda bai hana su shigo aikin hajji ba sukan zo da shi. Wasu kuma a nan suke samun matsaloli. Yawancin rashin lafiyan da an kafi samu tun daga gida akwai su kamar hawan jini, ciwon shuga, su asma, su olsa, akwai masu zuwa da sanyin kashi, arthritis kenan duka wannan muna ganin su amma a nan kuma sabbin matsaloli da ke shigowa saboda yanayin tafiya ana samun masu yawan zuwa da ciwon jiki ciwon kai ana iya samun masu mura saboda canjin yanayi da kuma yawan shan ruwan sanyi da kuma zama ko kwana cikin ac masu mura suna zuwa da yawa to sannan kuma su ma masu tsafin rashin lafiya daga gida saboda yanayin zirga-zirga na ibada shi ma ana tarar da waɗannan rashin lafiya suna dan ƙara hababbaka kamar masu hawan jini hawan jini yana iya karuwa shugan saboda ana iya dan dakatar da magani ko kuma canjin yanayin abinci shugan ma yana iya tashi yanayin zafin da ake cikin saudiya da kuma sanyi ganin ac masu asma su ma rashin lafiyan nasu iya tashi masu ciwon zuciya su ma abin yana iya canzawa shi ma ya karu amma abin da za a ce kusan sabo a nan shine yanayin yanayin garin na santsi na fako na dabe kusan ko'ina tiles ne za ka tara mutanen mu ba su saba ba so idan ruwa kaɗan ya zuba ana samun faduwa wasu har su kai ga kariya sannan of course akwai masu zuwa da malaria ɗinsu da yake nan ba yanayi ne na malaria ba amma da yawa sukan zo da nasu malaria saboda gajiya sai abun daga nan shi ma ya habambaka a baya kayi maganan cewa kuna da waɗanda suke wayar da kan maniyata game da yadda za su kula da lafiyarsu shin ta yaya suke wayar da kan maniyatan ta yadda za su gaya musu cewa takalmin shiga ban ɗaki daban na fita waje daban don a guje ma irin wannan santsi da sauransu da kuma canjin yanayi maganar tafiya a rana mutum ya daɗe a cikin rana da sauransu ta yaya suke yin wannan aiki wato aikin yekuwar faɗakar da alhazai aiki ne na kowa tun daga najeriya yake farawa aiki ne na hukuman alhazai na jihohi su yi yekuwa ga alhazansu tun a gida to kuma a wajen yekuwa din na ana aiki da ma'aikatan jinya domin su sanar da alhazai abin da ya kamata su sani wajen kula da lafiyansu kafin su tashi da lokacin da suke suke ibada har kuma lokacin da suka koma gida duk da cewa muna fi ba da karfi ga masu waɗanda suka samu kwarewa gefen kula da muhalli da kuma yekuwar jama'a amma mu kanmu dukkan jami'an lafiya da ke cikin wani tawaga daga likitoci da masu jinya da masu ba da magani kowa an sanar da shi abin da ya kamata ya sani wajen wannan yekuwa so yekuwan da aka yi a najeriya a jihohi kusan za a ce duk duka sun yi wannan kokari domin sun hada shi da hada binciken lafiya gwargwado sun yi kokarin su sun tantance waɗanda za a iya cewa suna da kuzarin da za su yi wannan ibada kalilan waɗanda ba su da wannan kuzari ko kuma suna da rashin lafiya da ba za su iya jure ma wannan wahala ba an ba su shawaran su yi hakuri sai Allah ya ba su lafiya ko a nan saudi ya kuwan ci gaba yake yi mukan yi haɗin hannu da hukumomin saudiya a suna da sashen su na turanci wanda suke bayar da takardu rubutacci wanda muke raba ma alhazai sannan kuma ma'aikatan lafiyan mu kamar yadda nake magana da ke a yanzu yau din nan ma mun tura da dama sun shiga muhallin alhazai ba wai kawai domin su ga waɗanda ke da matsalar rashin lafiya su kayi su asibiti ba sukan yi amfani da jagororin alhazai duk wani dama da ya samu kamar lokacin yin wa'azi a yi amfani da wannan dama a Kara tunatar da alhazai abin da ya kamata su yi su kula da lafiyansu domin su samu karfin da za su yi ibada. Wani kira za ka yi wa su kansu maniyatan don jajircewa wajen kula da lafiyansu da su kansu ma'aikatanku da suke aiki tare su ma wani jan hankali za su musu don ganin cewa wannan aiki ne da sai an haɗa karfi da karfe kafin a cimma buri. Ga su alhazai kamar da na ce akwai wannan tanadi na sanar da su abin da ya kamata su sani musamman na cewa tun kafin su zo su zama gwargwado suna da goshin lafiya ga yanzu akwai rashin lafiyan da mun ka san suka fi addaban marasa lafiya kamar mura kamar kuma karin rashin lafiyan da dama suka zo da shi waɗanda dama suna da rashin lafiya a gurguje mukan gaya masu su sauri su zo asibiti su karbi maganinsu su masu hawan jini kamar ciwon shiga in sun manta ko kuma ba su samu zuwa da magani ba kada su ce su bari sai sun koma gida su yi kokari su zo su karbi magani da sauri a duk wani rashin lafiya da suka lura da shi canji ga yanayin jikinsu su yi sauri su zo asibiti a duba a ba su shawara a kuma ba su magani da ya kamata a wajen kariya madina da kuma makka da kuma duk kusan wuraren ibada wannan shekara wuri ne mai zafi so mukan ba su shawara a rage yawo cikin rana sai ya zama dole in sannan kuma ya zama dole a yi tanadin lema ko kuma malfa wadda za a rage zafin rana din nan akwai waɗanda ke ganin cewa wurin ibada ne cikin fako nan suna tafiya ba takalmi su ma muka sanar da su akwai bukatar su rinka sa takalmi sai da in za a shiga masallaci yawan shan ruwan sanyi din nan da kuma kwanciya cikin ac mai sanyi shi ma yana daya daga cikin hanyoyin manya da mahajjata ke kamuwa da mura mukan ba su shawara su guji waɗannan a akwai takunkumi din nan da ake rufe hanci shi ma yana taimakawa kwarai wajen rage ah, mura sa'an da muke ci shine kowane shekara hukuma alhazai ta najeriya tana tanadi na ba alhazai abinci a ah, shi wannan yana rage amai da gudawa da ake samu a can da so amma duk da haka za ka tara jifa-jifa alhazai suna iya cin abinci ah, daga waje mukan ba su shawara duk inda za su ci abinci su tabbatar tsaftatacce ne domin gudun kamuwa da da amai da gudawa. Masu sauraron mu kada ku shafa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. ni ne Pastor Kadar Muhammad Iglis Eren Zandar a jamhuriyar Nijar. Eh, kan magana da za mu duba yau shi ne za mu yi karatunmu na farko a cikin littafin Romawa Sura goma sha uku aya ɗaya da biyu ga karatu bari kowa ya yi ya yi biyayya ga mahukunta gama ba wani iko sai da yarda Allah. Mahukunta kan da suke nan kuwa naɗin Allah ne saboda haka duk wanda ya tsayayya ga mahukunta za a yi masa hukuncin da ya jace abin da nake so in yi ja hankali ko nasiha kai shine ban girma mutunta na gaba musamman waɗanda suke da shugabanci a wurin da muka karanta ubangiji Allah yana gaya mana cewa bari kowa ya nuna duk wanda yake a ƙarƙashin ikon waɗannan kowa ne ne shi ya zama mai biyayya ga mahukunta saboda me domin sai ka darjanta mutum ka bashi girma ne kadai zai iya yin wani abu na karuwa da kai kanka ka za ka amfana sa'annan waɗanda suke mulki suna buƙatar biyayyar mu da girmamawa domin su iya yi kamar yadda ubangiji Allah ke gaya mana a cikin littafin ibraniyawa cewa mu mutunta shugabanninmu domin ayyukan da za su yi su yi shi da farin ciki yadda zai amfane mu hakanan ya kamata dukkan ɗan ƙasa na gari ya kasance mai biyayya da dokoki musamman misali idan wani ya zalunce ka nan da nan zaka garzaya wurin jami'an tsaro domin neman taimako su fuddo maka hakinka to idan kai baka ba su girma baka ba su mutunci ta ya zami hanya guda ɗaya ta da za mu tabbatar da ci gaba mai ɗorewa da zaman lafiya a cikin ƙasashenmu gaba ɗaya shine mu mutunta waɗanda ubangiji Allah ya shugabantar a kanmu domin wurin ya gaya mana cewa babu wani shugaban da yake iya kwatar mulki da ƙarfi a gurin Allah shi yasa wurin ya ce kowanne wanda yake shugabanci naɗi ne na Allah in ma ta wata hanya ya in ma ya aka ya samu ubangiji Allah ne ya bashi dama hakkin mu shine mu zama masu biyayya ba yawancin mutane mukan ce a su ma ba su abin da ya dace to ba hurumin ka bane ka hukunta shugaba Allah da ya bashi mulki idan kai ka biyayya shi bai sauke nauyin sa ba shi zai hukunta shi mahukunta kuma su ji tsoron Allah su san cewa wannan kujera da wannan mukami da ubangiji Allah ba su ba kwace bane suka yi mishi a'a dama ce ya ba su domin su hidimta wa al'umma ta haka nan kuma kuma ubangiji allah idan sun yi abin da ya dace zai saka musu da alheri zai ba su ladan abin da suka yi saboda haka bakin jawabi ko nasihar mu kenan ta wannan ranar ladi bari ubangiji allah ya taimake mu mu zama masu biyayya da mutunta dukkan na gaba da mu ta haka za mu iya samun albarku da ubangiji allah shirya mana amen. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.